Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keli. wasu jiragen ruwa guda uku dauke da dubban ton na masara sun bar tashoshin jiragen ruwa na ukraine a jiya juma'a a wani bangare na yarjejeniyar hatsi tsakanin kiev da moscow yayin da kasashen biyu ke zargin juna da lalata wata babban tashar makamashin nukuliya ta ukraine kamfanin samar da makamashin nukiliya na kasar ukraine enagotam ya bayyana cewa harin da rasha ta kai ya taba tashar samar da wutar lantarki ta zaporozhia cibiyar makamashin nukuliya mafi girma a nahiyar turai enagotam ya faɗa a wata sanarwa cewa an samu hare-hare guda uku a wurin da tashar take a kusa da ɗaya daga cikin gimshikan wutar lantarki da makamashin nukuliyan ke da shi ita ma ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojojin ukraine ne ke da alhakin lalata tashar nukiliyar a ranar litinin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya zargi rasha da amfani da tashar nukiliyar a matsayin kariya ga sojojinta Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani jawabi na wuni na kowace ranar Juma'a cewa Rasha tana aikata ta'addancin makaman nukiliya. A hali da ake ce kuma sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya buƙaci gwamnatin Cambodia ta buɗe sansanin sojan ruwanta da take sabunta shi da tallafi daga ƙasar China. Yana mai cewa amfani da wurin zai zama barazana ga kudu maso gabashin Asiya idan aka yi amfani da shi wajen kare ƙasar China. blinken da ya isa birnin phnom penh domin halartar kungiyar kasashen yankin ta asean da cambodia ta shirya a wannan shekara ya yi kira da a kwantar da hankali game da yadda kasar china ta mayar da martanin gaggawa a kan ruwan da ke kewaye da taiwan dangane da ziyarar da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai a wannan mako zuwa tsibirin mai cin gashin kansa blinken ya kuma ce ya kamata a kasashe mambobin asean su yi tar da gwamnatin soja da ta kwace mulki a kasar myanmar a watan fabrairu shekarar 2021 ta hanyar neman ƙara matsawa gwamnatin lamba a fannin tattalin arziki da siyasa ya ce ya kamata a tattauna da dukkan wakilan al'ummar myanmar ciki har da gwamnatin haɗin kan ƙasa ya ƙara da cewa dole ne mu matsawa gwamnati lamba ta ba da damar shigar da kayayyakin jin kai ga mutanen myanmar gane mu yi duk mai yiwuwa mu tabbatar da gwamnatin ba ta samun makamai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata gagarumin fashewa a kusa da wani taron addini na mabiya mazhabar shi'a a birnin kabul na kasar afghanistan ya kashe fararen hula akalla takwas tare da jikata wasu goma sha takwas reshen kungiyar ta'addanci ta yankin da take kiran kanta is ita ce ta ɗauki alhakin kai harin na jiya juma'a shaidun gani da ido sun ce 'yan tsiraru da suka hada da mata da kananan yara sun shagala da gudanar da bukukuwan makoki na shekara-shekara a wata anguwar da 'yan shiya suke da rinjayi a yammacin babban birnin kasar afghanistan lokacin da fashewar ta auku kakakin kungiyar taliban zabihullah mujahid ya tabbatar da adadin wadanda suka mutu a shafinsa na twitter yana mai cewa an dasa bam din ne a cikin wata motar da ake turawa kuma dukkan waɗanda abin ya ritsa da su fararen hula ne marasa laifi gwamnati ta yi allah wadai daga kausan murya da wannan ta'addancin ji mujahid ya kara da cewa harin aiki ne na makiya musulunci da kuma afghanistan sai dai bai yi ƙarin bayani ba a ƙarshe wata babbar jami'ar amurka ta faɗa a jiya juma'a cewa yankin kudu da saharan afirka shine yankin da ya fi fama da matsalan karancin abinci a duniya sakamakon mamayar da rasha ta kai wa ukraine farashin abinci a duniya ya haura da kashi 23 bisa ɗari fiye da shekarar da ta gabata amma lamarin ya fi kamari a kudu da saharan afirka inda abinci ke laƙume kashi 40 cikin ɗari na kasafin gida. in ji jakadiya linda thomas greenfield a jami'ar ghana da ke birnin accra duk wanda yadda kuke ji game da rasha dukkanmu muna da bukata iri guda ta rage tasirin yakin ukraine akan samar da abinci thomas greenfield wadda ke zama wakiliyar amurka a majalisar ɗinkin duniya kuma mamba a majalisar zartarwar shugaba joe biden tana ran gadin kwanaki hudu a nahiyar afirka a wannan mako inda ta kai ziyara a kasashen uganda ghana da cape verde ziyarar da ta mai da hankali akan illar rashin samar da abinci a nahiyar ta nana ta cewa kafin ma rasha ta mamaye ukraine wacce ita ce babbar masana'antar hatsi da kuma man dafuwa saboda mutane miliyan 190 ne ke fama da karancin abinci a duk faɗin duniya sakamakon annobar covid-19 Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Ai ya yara

ne ma kayan yara Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. na ma an lafiya? Lafiya galau alheri ya gurin naku. Lafiya lauya wannan zafi. Wannan Zafi yanayi za a ce ko kuma menene baba wannan zafi. Wallahi zafin ba misaltuwa ma wallahi. musamman cikin dare. Mu da muke cikin benayen nan na New York. In dumaman yanayi ne ke kawo shi to Allah ya sa a samu hanyar shawo kanta. Amin, amin, an koce, an koce yana da nasaba da hakan. To ma da baba kamar yadda muka saba bari mu je kai tsaye mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci za mu fara da gaida malam angu malamin makaranta da maimuna sahadi yawuri. wuri. sai gaisuwar fata alheri zuwa ga nura bello daraja kaset busau da mahmud salisu kaura na moda sai kuma honorable abaidullah yaya kaura da 'yan baban yusra gusau da naziru abubakar sabo gusau sai kuma gaisuwa daga hafizu balarabe gusau gaisuwa fata alheri ga baban gida mamman bande da isuhu suleiman madatai da kuma iliya mai shayi garkin daura sai sani mai lange-lange ya wuri da umar forever gashuwa da adam a e adam gashuwa da usaini dangote karasuwa gaisuwar a bare huce zuwa ga rilwanu ibrahim london uba daga jihar adamawa sai baffa haruna bajoga da alhaji ladan girkau gaisuwa zuwa ga hamza galadima birnin kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na jihar kebbi da aliyu usman taka lafiya da sani mai lange-lange ya wuri da dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma sai gaisuwar zainab ahmed da ke bcj malumfashi da ke gaida mahaifinta malam ahmed birkila bc jamalin fashi da haruna muhammad katsina da maryam abubakar kasim iya sai sa'adatu abubakar kasim da ke goruba road katsina da honorable bello bello da mari da 'yan kungiyar murya jama'a da kuma 'yan kungiyar zaɓi sonka ta jihar katsina da fatar an tashi lafiya To sai kuma gaisuwar fata alkhairi da kuma bangajiya zuwa ga hajiya Jamilatu Ibrahim mai kankan sabuwar magajiyar bare-bari a birnin Kumasi kenan da ta ce tana miƙa godiya ta musamman zuwa ga al'ummar Kumasi da suka taya su wannan biki daɗi da aka yi musamman gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Sa'id da kuma mai martaba sarkin bare-bari Alhaji Muhammad Nasir Alhassan Barau. sai kuma babban shehu za'imul harkati tijjaniya na ghana sheikh da haruna sise da kuma magajin garin bare-bari alhaji suma'ila mai talma wanda ke zaune a nan birnin new york da saddaunan bare-bari alhaji kabir alhassan barau da uwar gidansa hajiya madan da kuma gwamnan gargajiya na kumasi alhaji muhammad sani alhassan barau da alhaji adamu hassan barau mai inkiya wato babanko sai kuma alhaji salu hassan barau da alhaji audun mata alhassan barau da matansa yaya abu da kuma zakiya sai kuma hajiya kubura hassan barau da kuma hajiya saikul hassan barau da hajiya radiya hassan barau da kuma hajiya munira hassan barau da kuma hajiya umma habiba hassan barau da fatan sun tashi lafiya sai kuma gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga antitani matan sai a unguwar zabarma sabon zango a accra da fatan an tashi lafiya to sai kuma gaisuwar abba sa'ad mahuta da masoyiyarsa a bar ƙaunarsa a ba alfaharinsa kamar yadda yake cewa mm. <laughs> kuma ya ce jinin jikinsa wato mahaifiyarsa malama mm. murja yusuf to allah ya sa harfi ya gaida wannan gaskiya <laughs> wannan inkiya da aka ta yi <laughs> mu ko mun yi tunani da ban gaskiya ni wani abu da yi tunani da ce ga mahaifiyarsa malama Murja Yusuf na manzo mai goro funtuwa da 'ya'yansa Abdullahi Sa'ad Mahuta da ƙannansa Fatima Aisha Babangida da autansu Usman Sa'ad Mahuta sai Sile mai shago Mahuta da babban yaron shugaban ƙaramar hukumar su ta dume Malam Ya'u Nowa wato Habibu daga ƙarshe yana gaida fa'ilu ɗan ladi mahuta gaisuwa a bari ya huce zuwa ga ibrahim m sabo da sani malam sabo da musa usman bularafa sai abubakar sadiq kafin mai gari da baffa haruna bajoga sai isa garu taraba da haruna salisu dan fulanan kwara sai yusuf salisu dan fulanin kwara da iliya yakubu digawa sai mohammed sale tampol borno gaisuwa bare huce zuwa ga bello da hajiya drcfm nisau da hayatu magaji inuwa sai sanusi musa adam konkiyel da arbiya'u mohammed gidan madi daga jihar sokoto a najeriya gaisuwa a bari ya huce zuwa ga comrade kaka mai yadi alhaji bukar gursuma da modu gambo kairi da masar da fatar an tashi lafiya sai kuma gaisuwa a bari ya huce da fatar alkhairi da ta fito daga kabiru abubakar bulan yaki ya ce assalamu alaikum ina gaida haruna bafa baduga da hassan muhammad binanci da bala mai kala-kala da kuma alhaji haruna wakilin kai gama ashaka da umar kawal dan fulani da fatima da asama'u da kuma malam ango malamin makaranta ya wuri sai kuma dan asabe mai fata ya wuri da kuma yusuf sani tanduru daga kabiru abubakar bulan yaki sai kuma sakon gaisuwan fatan alkhairi daga yusuf mai leda jihar bauchi ya ce don allah ku miƙa min gaisuwa zuwa ga malam malam mai zanen hula gololo da alhaji haruna wai tarmasuwa da umar baban yaya sabon gida da isa lawan girgir da tala mai arsenal balangu da baba yakub makeri da grace alheri da fatan kun tashi lafiya to madalla lambam ta samu fitowa to bari mu rufe kamar yadda muke faɗa kwarai kuwa komi ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da baba bari mu rufe da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun yahaya dannu azare da ke gaida alhaji hadin kari direban fm azare da usman abubakar odoji azare sai yawale sani ta kai da lawan bin hambali mk dan silba sokoto da hamidu kalalabuwa disfa sai kawu mai ruwa bajuga da na mairo umar makera da fatar an tashi lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ga mai nema lillahi ga mai samu alhaji salihu gambara dan mamma kira alhaji ali mai burodi faifan shi ne alhaji ali mai burodi mai halin allah ramma ba halin allah ramma malam abu dan Hassan da Husaini. Alhaji Ali mai burodi. Mai gida kwanan dan gora. Eh. Kana Alhaji Muhammadu Lawai dan gurgu mai gida Baban Mamman Rabi'u. Baban Mamman Ahiru. Ko da mata tana gudun wa da kani Alhaji Ali mai burodi dan Hassan da Husaini. Abinda ake kyauta. Alhaji Ali duya ban shi. Asira duniya tsira kiyama Allah. gafara ce ta rage mu shi kau baya yi Allah ke wannan Allah shi mana gafara tare da mu da shi Alhaji A Ali mai burodi Isa mai halin Allah ramma ne Malam Abdu kana Alhaji Muhammadu Lawai dan gurgu gwarzo ah. Uban Muhammadu Rabi uban Muhammadu Nahiru uban gidan Alhaji babba mai goge Wa ya gaya ma mahasada dan ne su ya danna mahasada kaga shi bai iya tsahi ba kuma yan yanke yanke shi duka baya yi ba ruwan shi a kasa kin fi wasan garbi. alhaji ali mai burodi mai halin alaran mama da abdu dan hasan da usaini kan alhaji muhammad lawai dan gurgu mai gida gwarzo ubangiji kawo kasuwa baba ya yi burodi sai da duka ya biya min maka amin saboda isa da musa da yakubu da haruna in ya biya maka baka ni kuma isa dan daga sai mai rali kyauta albarkar muhammad rabi albarkar muhammad dahiru kana jin kuka na an ka biya ba alhaji salu gambara maka koko ka bashi mota kyauta in ka bashi mota kyauta ni kuma ka sai min mashin albarkar hassan da usaini to kaji alhaji ali Ubangidan Alhaji Babba. Na Ali da dan wani yarinya. Na Ali da dan wani yarinya mai bahaushen goge. Wakilin roƙo Adina aiko da gaisuwa Alhaji Babba. Da na ambatai sarkin tasha Malam Hamza ya ba riga kyauta. Kuma aska biyu irin mai tsadan nan. Alhaji Hamza dan Umar mai magama hudu. Dan Alhaji Abdu mai kama da Umar Sanda. Alhaji Ali na yi kiranka sarkin gunki Allah ji kanshi abin da ya sa na yaka na sai Allah ji kanshi yana nan da ran shi abin da yake yi dai na jin kai masha Allah kawai ji kanshi kuma ya raga mai duk musulmi na son gafara Alhaji Abdu dan bargo da sarkin gunki sahu na na rana kyakkyawan Alhaji Ali na kiranka sai Alhaji yaron inna da liman mai kaka liman Alhaji Abdu yaron inna. Alhaji Ali na kiranka. Sai sarkin kofa. Muho mai musu wannan. Ya musa magajin Muhammad a shuka ta kuɗi. Mai gaura ka uban da bari da Allah ya gabarta masa. Sarkin kofa mai rai ya ban riga kyau. Adamu salamu kakan talikai Adamu dan dukko. Alhaji Adamu dan dukko sarkin kofa ne yanzu. Alhaji na nan sarkin gunki mai ci yanzu ya ban riga ya kuma ban riga ya ba riga ya kuma ba riga ya kara mai riga ya kuma ba riga kai kun ji rigunan babu iyaka alhaji abu sarkin gunni alhaji abu sarkin gunki kare ka oje kan mai keran yaki ta giyar kalana rana alhaji ka sarkin shanu muhammadu mamudu alhaji ka sarkin shanu muhammadu mamudu alhaji alim mai burodi mahalli mamman rabi'u uban mamman tsahiru hmm. a gaita alhaji salu gambara dan mamma wane mutum <clears throat> wane mutum in ji mutuwa wane mutum in ji mutuwa duniya ba talago ba haka ma lahira ai ko lahira uwar rago ake ba kashi mu je mu gani na maganin makareci alhaji salu gambara dan mamman yau da kullun ke sa amari amarya ta da gidan alhaji isa zarto da alhaji ibrahim kana gani aka ɗunke ƙafa alhaji sadatu na a ceri musa dan gujiya dan alhaji adamu na gode wa ba wa kurmi na bu dan ibrahim karfin an sai an zaba ibrahim dan ibrahim shi kawai ibrahim dan kamasho ne suna duniya kira kyama allah ai ba kamasho da kuɗi baka sarkin tasha kuceri ban raina arziki ba batir ba batir kenan ana shiga bata mala magaji damo allah ya ji kanshi amin zaki dan mai riga magaji mai ruwa na gode mai ya kin noma ta gwaji kan mai riga na yi godiya dan dogo allah shi gafarta mashi allah ji kan mota ya mutu amin mai gero na gode kwarai dan kaka na gode ma yakubu kenan dan juma na gode ma abu sunan kai ma alhaji ban raina ba dan bako na gode ma ina kuma dan isa mijin mun sada kai ne autarsa kai ne mai kada na awakai na gode kwarai jika mai ta da sarki ta mata ku jika mai labari ne da ya fito daga hannun Muhammad Ahmed Usman Tingan Makeri jihar Niger Najeriya. Masha Allah. Yau, wato mm. ya ce baba wai wani labari ne na limami da manajan nefa. Ka san nefa baba? ni na san nefa kuwa masu wutar lantarki wato hmm. wato in ka je Najeriya idan ka ji yara sun ce of nefa me kenan an dawo da wuta ke din mu kuma a Ghana mukan ce musu ECG eh. to ce labarin liban ne da manajan nefa baba wai wani manajan nefa ne yake halatta wani masallacin unguwarsu To domin gabatar da sallolin jam'i musamman sallar azufa idan aka kammala sallar eh, eh, jam'in sai limamin ya rika gowa yana addu'a jama'a na amsawa a ce amin yadda aka saba ko haka to wai sai liman yana addu'a wata ran shi manajan nefa ya je masallacin shi kenan sai ce Allah ya sa mu cika da imani jama'a suka ce amin ko Amin. Allah ya kyautata karshen mm. mu jama'a suka ce amin. Amin. Ya ce Allah ya mm. gafarta mana jama'a suka ce amin. Amin. <laughs> Mm. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Amin. Amin. Allah ya sa mu aikata gaskiya mu tashi a cikin gaskiya jama'a suka ce amin. Amin sun amin. Sai <laughs> Malam ya ce, Allah ya sa kowa daga cikinmu ya tashi da aikin da yake yi a ranar lahira. To, wai Allah ya sa kowa a cikinmu ya tashi da aikin da yake yi iko Allah a wannan aikin da yake yi a lahira sannan <laughs> da malamin nefa ana eh. cuwa-cuwa ne ko ana sai malam da ya ji wannan addu'a mm. zulum ya tashi ya ce ba amin ba ba amin ba amin <laughs> gaskiya su da wuta ko za su tashi kenan ah! Zan zama 'yan wuta kenan ko. To. Lady ka ba abin maka gaskiya yana da gaskiya ai. Shi dai malama Usman tun ga makeri ya sa abin da ya sa. Eh. Eh. ya ce manajan nefa ko da yake mu ma makirai idan aka ce mu tashi da aiki da mu ma ba ba za mu ce abin ba to sai a da ba da sai a hankali gaskiya to baba idan eh. inda bala ya ce to Allah ya sa in aka tashi a tashi da aikin jarida fa. Eh to ba laifi ai agi tsegubi ke da. ciki da sauki amma ka tashi da wuta abinda ake gudu a wannan ranar yanzu a madadin? Baba ya ko bakeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fatar Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wa ya san gobe ban da Allah in ko ka sani mu ganka. Wa ya san gobe ban da Allah. Wa ya san gobe da Allah a ya sani mu ganka wanda dai ya sani mu ganshi. sai ka turan yau kana da hali sai ka turan gobe babu hali to Allah shi ya gane wannan. Haka ɗan kasuwa ka gane, ka turan yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya tsara wannan ba ya san gobe ban da Allah. sai ka ga sarki yana sarauta sai ka tarar gobe ba sarauta. Naziru ainihin gire daga Allah idana wannan. Sai ka tarai yau kuna da halin lafiya ka gane sai ka taran gobe babu hali ana wani jikinka daga Allah idana wannan kuma Allah isan da wannan. Ka san duk wanda Allah in ko ka sani muganka. To Allah gane wannan kada Allah shirye wannan Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya. Hairi yana da rana, in wanda ya ka shuka hairi, ‘ya'yanka za su samu, matanka za su samu.